na zo wannan hanya ce in kawo ziyara ta bazata kuma wannan aiki ɗin kamar yadda muka sani an bashe shi ne ga kamfanin zbcc wata biyu da suka shuɗe sannan gwamnati ta rage ta ba dan kwangila kudin soma matabi domin gabatar da wannan aiki gashi na kawo ziyara ko dan kwangila ko wakili ne ko ɗaya daga cikin injimomin aiki babu ko ɗaya a wannan hanya na faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba gwamnatin jihar sokoto rashin jagoranci na ba za ta karbi kowane irin tahiya hawainiya ga aiki ba ko kuma aiki wanda bai da inganci abinda a hakkin gwamnati ta ba da kudin su matabi, kuma mun rige mun basuwa dan kwangila ya dawo bisa aiki na cigaba da wannan aiki ya kammala shi bisa ga lokacin da aka shata in ba haka nan ba za mu karɓi wannan aiki din mu ba wani kamfani wanda ke yin wannan aiki domin unhani al'ummar jihar Sokoto a gode